gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma muka je kuma sa a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Alhamis 23 ga watan Agustan shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan tsaftar jiki da ta tufafi. Haka yake to tambayar shi ne shin sau nawa ya kamata mutum ya maimaita kayan jikinsa ba tare da ya wanke su ba. Sannan ya maganar aski ga maza, ya maganar kitso ga mata, ya maganar gyaran jiki irin su yankan farce da share gashi a inda bai kamata ya zauna ba. masu amsoshin tambayar da muka maku a facebook da twitter za mu ba ku damar tofa albarkacin bakinku a lambar wayanmu wanda ita ce kamar haka alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To yanzu kamar yadda daular ta faɗa bari mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da kuka amsa bayan mun tambaye ku cewa a ganin ku sau nawa ya kamata mutum ya maimaita kayan jikinsa ba tare da ya wanke su ba sannan ya maganar aski kitso yanke farce da makamantansu ga wasu amsoshin ku. saƙonmu na farko yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa to ya kamata dai mutum ya maimaita kaya sau biyu ba tare da ya wanke su ba. Ni dai hakan nake yi sannan kuma ya kamata da zarar ya ga gashi ya taufo mashi ya yi aski mata kuma ya kamata su yi kitso bayan sati ɗaya. To sai kuma Yahaya Damna Azare a jihar Bauchi ya ce ah, lafiya dai an ce uwar jiki hakika akwai buƙatar mu dinga wanke kayan da za mu sanya a jikinmu sannan yankan farce aski da dai makamantansu domin kare lafiyarmu. To sai sako na gaba inda ya fito daga Jibril Umar na basa inda yake cewa salam yau da gobe tabbas maudu'in ku na yau ya fi karfin talakawa na masu hannu da shuni ne to ba shakka babu yadda za a yi talaka ya yi maganar wanki da guga shi ta yadda zai samu abinci yake yi ba wai ta wanki da guga ba to fa ka mm-hmm. ji wannan shi kuma inda ya nufa kenan <laughs> ra'ayi riga to sai ado Zalati, goma ga annabi rijau ya ce turka shi lallai yau filin na masu tsafta ne to ni dai sau biyu nake sa kaya kafin in sake wanke su aski kuma duk bayan sati biyu sai eh, yake yi kenan mm-hmm. sai ya je sai ya yi sabon aski sannan kuma nakan umarci matata jamila da fati matana jamila da fati mm. da yin sabon kitso duk bayan sati daya To fa haka sa kana bada kuɗin kitsa. <laughs> Shi ne fadin dinga bada kuɗin kitsan ka. <laughs> Sai saƙon gaba inda ya fito daga Ukasha Allah sana faɗa wannan sunan daidai hmm. Ukasha Abdulsalam Koko inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika ni kam ina saka kaya sau biyu idan farare ne idan kuma bakake ne na kan saka su sau uku ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. <laughs> To mun gode sai Sade Sayidu Daura ya ce yau da gobe Tabbas yanke farce da yin aski ko kitso ga mata wani abu ne mai matukar muhimmanci a tsakanin ma'aurata wanda hakan yana ƙara danƙon soyayyar da ke tsakaninsu. To sai saƙon Hauwa Aliyu inda take cewa salam filin yau da gobe tsafta da yana da daɗi ga kuma ƙarin lafiya ni dai a nawa ra'ayin shi ne ka saka kaya aƙalla sau ɗaya in ka cire sai ka wanke abinka. ka. ina hmm. ganin hakan ya fi lafiya To sai kuma Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe ya ce yau da gobe ni dai ina sanya riga sau biyu ne wani lokaci sau uku sai in cire shi daga jikina sannan ina yanke farce a ƙarshen kowane mako ina aski bayan sati biyu biyu na gode ga kabara da tawagarsa ku tashi lafiya. To mun gode. Sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Kaina Kandilwa Bukar. Inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. hakika mutum ko sau biyu ya maimaita kaya ko sau uku hakan yayi to sai kuma dauda hudu guru ya ce sau biyu ya kamata mutum ya maimaita kaya a jikinsa ko da bai wanke su ba dubi da yadda kaya suke da hadarin hadarin oh, saboda ya suna da hadari saboda datti to Allah ya sa Allah ya kyauta eh. mm, haka ne <laughs> Mhm. To sai sako na gaba inda ya fito daga Nura Dalhatu Audu inda yake cewa gaskiya sau ɗaya ya kamata mutum ya maimaita kaya a jikinsa yankan farce da aski sau ɗaya a kowane sati ɗaya. To sai kuma mm. Rulwanu Ibrahim London ba ya ce hakika akwai hanyoyin da za a bi wajen saka ka da farko dai ya kamata mutum ya kasance mai tsafta ya kamata bayan da mutum zai saka kayan da mutum zai saka kar ya wuce kwana biyu a cikinsa kenan domin kuwa mm. ka irin kowa da irin nashi halittar eh, eh kowa da irin nashi halittar wani yana eh, da eh kila jikin shi zai ba zai dauka wani zai dauka wani kuma mm. zai dauka haka ne mm. to sai sakon gaba inda ya fito daga Jibrin Umar na basa kamar mun mm. kira eh, ko eh tsallake mu mun shi tsallake shi amma na so mu karanta abin da ya ce to me yace faɗi raban shi ne to hmm, wanka da wanki ai na masu kuɗi ne kana neman abin da zaka ci ina maganan sa sutura so ɗaya ko so biyu To amma abin da basu gane ba a nan eh. ai tsafta ba kwantar da hankali likita na nan zuwa. To zai mana bayani haka ne bari mu zauna mu jira likita. Shi <laughs> ne ai to sai kuma gambo baro fatuskum ya ce to gaskiya idan ka maimaita sau biyu ba laifi ba ne ka sa yau ka sa gobe yau da gobe sunan shirinmu sai ka wanke su sannan wannan shine shawararmu haka ya ce. To sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu dan Ladi dan Ja inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah to ni dai ina saka kaya sau biyu a jiki na daga nan sai na wanke batun aski kuwa sati sati ne domin hakan yana taimakawa wajen kawar da amosani. Mm, Ku tashi lafiya oga kabara da tawagarsa. to muna godiya mm, sai mansur almugumel ya ce yau da gobe ina ganin kada mutum ya wuce sau biyu aski kuma wato sa kaya kenan aski mm. kuma da yankan farce kuma ya dinga ya danganci yanayin fitowarsa a jikin mutum da kuma tsaftarsa mm, haka To sai sakon gaba shi ma ya fito daga Umar Bello Modubbo Wuro Biriji. To Allah sa na faɗa wannan sunan eh. daidai. Eh. Inda yake cewa tsafta cikon addini a gaskiya idan mutum ya sanya kaya sau ɗaya matukar yana da hali to ya kamata ya canja. Eh. Amma bisa ga laruri mutum zai iya canzawa sau biyu ko sau uku. Mm, danganta mm, kenan. Maganar kitso ko aski kuma ya danganta da mutum mm. yadda yake gyaran jikin shi. Eh, to sai kuma Umar Adamu Katagum ya ce ina amfani da kaya sau ɗaya a duk kwana guda sannan kuma nakan yi aski sau ɗaya a duk wata. To fa eh. hakan ya yi kyau. Sai saƙon ilyasu dan Fulani Warji inda yake cewa au daga jihar Bauchi inda hmm. yake cewa salam yau da gobe. Hakika yana da kyau namiji ya aski da yanke ƙumba duk bayan bakwai guda bayan hmm, sati ɗaya kenan. Eh. Hmm. ita kuma mace yana da kyau ta yi kitso bayan kwana goma ku tashi lafiya na gode. To sai kuma Bello Ahmed Dasin shine sakon karshe. yace salam yau da gobe da fatan kun yi sallah lafiya. lafiya lau to a gaskiya ni dai kwana biyu eh, biyu nake sa kaya aski kuma wata daya yankan farce kuma sati biyu eh, to dole kefa ai da sati nake yi eh ni kuma duk sati biyu gaskiya nake aski a mm. faɗi gaskiya to eh. kitso amma kuma ka san mu kitso yanzu akwai ɗan lalurin kitso a ƙasar nan muna wata ba mu <laughs> to gode a ci gaba da aiko da sakonni a kuma biyo mu <laughs> <laughs> To madalla yanzu sai ɗaukar wayoyin ku don ku ba mu ku game da tsabtar kayan sawar mu da kuma gyaran jikin mu. To lambar da za a same mu akai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin sannan rai dangin gora sai da hutu bari mu ɗan je mu ɗan shakata da waƙar VOA. To madalla. Malam Sarfilu da wannan waka taka mm. daga Kano dan mutanen Zarewa. <laughs> Mm. Eh, to bayan wannan yanzu ya kamata wa kin san mun ce zamu ba mutane dama su dama su kira mu ba domin su ba mu gudunmuwar su. Haka to ga mm. wani na alayi an samu ne shi. To salamu alaikum. Assalamu alaikum wa salam. Barka da wannan lokacin wa ke magana. Hello? To, to layi yayi hali. Yawa to amma kamar yana nan. Hello? Hello? muna neman wani isa cikin niger hello a to lan murya amurka ka kira ba isa ba <laughs> <laughs> <laughs> shi ma na dariya shi ma abin ya bashi dariya. Yanzu suna neman wani isa daga jamhuriyar Nijar <laughs> to Allah sa isan ya ji mm. to bayan mm. wannan eh, layin shi ya ya ma za mu mm, abin mu samu masu eh. kira mu ba ai za mu iya eh. ba da gudunmuwa eh kamar yanzu nake ce miki ni dai a kan kaina misali mako biyu zan je in yi aski na zan je in daidai nake wani likita ya danganta da fitowar gashi eh malam Usman ni ina ganin tsafta kamar yadda mutane suke magana talaka na neman abin da zan ci tsafta ba ta talaka bace ba ta mai kuɗi bane na kowa ne to bari mu ji dai Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu barka da shigowa wannan fage. To shi Allah Muhammad ne daga Adamawa. To barka Muhammad daga Adamawa wace gudunmuwa za ka ba mutane ta yadda za su tsabtace kayansu tufafi da kuma jikinsu. To shi ne da ya kamata kam a riƙa tsabtace muhalli a riƙa tsabtace tufa. Hmm. Za ka iya sa riga zuwa sau mm. uku mm. Mm. eh ni dai ni dai eh. ana fahimta ana to to kana ga ba za ta yi datti ba a kai ba zai da ba zai da ba. Oh. To amma a sau ukun kana gana akwai hanyoyin da za a dan yin aka cire mutum zai iya dan shanya shi ne ko ya za a yi ko kawai mutum ya sa ya kwana uku ko in ka cire ka maida ya hmm. kake nufi naka. A takaici. Hmm. A Idan ka san idan ka san ka in ka kaje ka dawo daga wurin aikin ka dawo sai ka cire. Hmm. Ka shanya. Ya sha iska. To gobe ka tashi sai ka sa in ka sake wanka za ka iya sa shi. Ka sa ka. Kenan ka sake bayan kwana uku kawai. Zan iya sa ni kan sau uku kamar ni kan dai. Mm, to mun gode Malam Mamin bari mu mm. ansa kira na gaba saboda karancin lokaci. Malam Usman gare ka. Ga eh, salamu mm. alaikum. Hello? Daga ina? Hello? Daga ina hello. Eh. Za bisa. Eh? Za bisa. <laughs> Wannan dan eh, fil to lawal is to lawal isa masha Allah malam lawal to ko kai ne aka ce ana ke cige isa daga Nijar. to shi ma na eh, shi ya katse ina ga to ko shine isan da ake cigiya mm. to kila kam shine <laughs> to kamar yadda nake cewa kamar mm. wannan kiran ya shigo akwai yauwa ba ta mai kuɗi bane ba ta talaka bane mm. kowa zai iya tsafta akwai hanyoyin da zamu bi masu sauki da zamu tsaftace cikin mu eh kuma kin san abin ma da zaka kalla shine idan ka dan kiyaye tsaftar to karshe kuma sai a je a ci kuɗin ka a harkar ina lafiya <laughs> harkar asibiti shine in kunne ya ji jiki ya eh. tsira to ga wanda ga nasarawa assalamu alaikum ina ga nasarawa Misra ya ce. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Usman dan gwace karasuwa ne. To Usman dan gwace karasuwa daga ina? Da kana kiran kuna daga jihar Yobe. Yobe kenan. To to amma rediyon ka in baka rage ta ba za ka iya magana ba Usman. Sala? wa rediyon ka ce ta hana yanzu a jika. Za ka iya kashe rediyon ka? Eh na kashe. To kashe ta kai magana yawwa. Muna jin ka yanzu. Eh. Muna jin ka. Yobe. Yawwa to muna jinka. A gaskiya tsafta ta cikin addini. Mm. Eh, saboda mun a gaskiya kuma ina ga kama akwai wani alayi mm. salamu alaikum wa alaikum salam wa ke kan layi mai magana idrisa daga damagara To Malam Idrisa barka da shigowa wannan filin. To barka da shirin yau da gobe. Barka. To barka. So Malam wani gudunmuwa za ka ba muta oh muna ji to. Mm. Gudunmuwa ta da ba bada. Mm. Ƙarin tsabta mutum ya samu ta tagari. Tsabta. Mm. Mutum ya samu ta tagari. Yawa yana ji. Ko ba ya da tsabta. ita ba ta koya mai tsafta. Oh, ya samu tsaftakata. Mm. Wannan kayi gaskiya eh, kam. Yanzu misali zan waɗi muku. Mm. Ni ina da mata. Mm-hmm. Mm. Kullum daga na cire kayana kamun in je in dawo ta wanke. To. Allahu akbar hakan yayi kyau. Ta bari haka nan ta da shi. Hmm. Cikin aiki. To to to ka sa. Ba ta iya barin kayan wannan in ba wanke. In ba ta wanke ba. To to da take wannan kako ya kai ma yanzu? Kana dauka eh. ka wanke? Ka koya? Sosai mana na dauki darasi. Yawwa. So ka gani ko haka ne. <laughs> To mun gode jin Muna musu mata gaskiya su ba da kokari bisa kan maza wanda ba su da tsafta. Gaskiya da muka tubari mun iya kazanta muka tubari. To mun gode sosai. Mun gode Malam Idris. To na gode. Huta lafiya. Wadalla. Mm. To na ga wanda ga Sokoto ko? Mm. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu Kabiru je ke karaye daga Sokoto. To Kabiru je ke muna jin ka. To masha Allah ni dai gaskiya yadda nake tawa tsafta kamar duk lokacin da kamar irin yacewa cewa ta da nake daga na dawo gaciya daga irin dan abun da nake yi ina mm. tuɓe tuwahi na in wanke mm. to sai ya zama to dai ita guga ba dole bane amma dole ne ya kasance ko shi gaskiya tuwahi na suna a tsaftace saboda ba daɗi ko wani ya zo wajen ka gane ka a kazamci kaga ba daidai bane da kuma irin ɗaki da kuma filin cikin gida da sauransu irin tsaftar da ya kamata a ce mun mm. tsare muna yi ko kai zaka ji daɗin jikinka da sauransu sosai amma dai kasancewa dai gaskiya ba ko ba yushe kullun Mm. duk lokacin da na dawo gaskiya zan tuɓe tuwahi na yin eh, wanki amma ita guga da eh, lokacin da na samu na yi eh. guga da lokacin da ban samu na yi ba su da tuwashin dole ne su kasance a wanke mm, haka ne to amma yanzu misali yanzu kamar misali ka san wani zaka ga kila ya sa yau ya sa gobe ya sa jibi kai kwana nawa kake sa su a to kamar ni dai kullum da idan na tube a yau to gobe zan mm. canza wani gaskiya irin manyan kaya ko kuma kana ɗaya kenan kake sawa Eh, nake sa to musamman ma irin makaranta ka san makaranta a eh. irin wannan zamanin da muke ciki idan suna gani ka da kala ɗaya ko da yoshi eh. <laughs> irin ba ba ba ba ba ba je ke wato je ke ba <laughs> efizi in ba a sa kayan da gobe wannan kuma ya taɓa yin za su ce mutane ba su da halin cancanta eh, kaya da yawa ko biyu mutane gare su za su iya wankewa su ƙara maimaitawa mun gode malam jeki malam jeki faɗin uwana ne dan nima guga na mun wahala eh, ya je ya je kullum zai kullum mm. ya kamata in ya saka hei cire gobe sa wasu guga ba ya ce saboda makaranta ai guga na mun wahala eh to mm. kin ga misali misali zaki ga eh, idan aka je makaranta to mm. ai matsalar shine ni ina ga ba yawan kayan bane tsabtace su daban. A Saboda zai iya yiwa kayana kala biyar ne. amma in na mm. saka yau na saka gobe na saka jibiran juma'a kila ji sai in wanke kayan gaba ɗaya haka ne in shirya su in goge su kila asabar to ai malam usman eh. mutum ma na da tsabta mm. ko kaya kala biyu gare ka zai wanke yau iya sawa so ɗaya ka wanke ka cire ka eh. wanke ka cire ka wanke haka kuma kin ga ya danganta da aikin da kake Mm. wani lokaci zaki ga kila wani in ya tashi yanzu misali na sa wannan kan misali kot a jikina ba sai na wanke ta ba mm, tunda ba saboda ba kura ba rana nake ciki ba misali eh, yau to amma misali a ce sana'a ta faskare ce misali mm. na sa kaya na yi faskare misali kin ga ai ba zan so in yi na da su ba duk da yake dama kayan aiki daban yau to kila kuma in na zo zan yi faskare inda kaya a jikina na kin ga zan cire in sa wanda nake aiki da su to in kuma kila ni mai gyaran wani kafinta ne ko wani abu sai aka kira ni kila gyara gyara bayan mm-hmm. na yi fes sai na tafi kawai ba shiri na je na kama yin wannan yan gyare gyaren kin ga akila zan yi zufa ya mutu shi ma mm, to duka shi wanda zai za mu tattauna da shi shi masanin lafiya ne amma a bangaren gwaje-gwajen irin cututtuka mm. da abubuwan da yake mamayar mutane irin mm. kamar cututtuka su mamaye ka saboda kila sutura da sauransu to shi sa sai za mu tattauna da shi da yawa da ake iya dauka ta hanyar rashin tsafta sosai kuwa eh, to ga wanda ga Bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wani ne daga Bauchi. Yawwa Aji Ahmad Kabara dare da daular jinjina da fata alheri daga gare ku da fatan kun yi sallah mm. lafiya. So barka da wannan lokaci. Yawwa kuna magana da Kadora Diga gadan Fulani wurgi daya daga cikin jan ungiyar da alkhairi muka zo muku reshin jihar Bauchi. To mu ma da alheri muka karbe ka muna jin. Barka da shigowa wannan filin Malam Kidoga. Mm. ba gidoga ba kadora kadora digaga mm, wa dan fulani warji eh dan fulani warji ko na bi usman daular mm. gaida daular ba ku karanta min sako gashi yanzu mun dauke ka a waya sai ka bayyana mana sakonka da kanka an ce waka bakin mai ita ta bi dadi mm. Eh, abun ne da yawa kamar mutuwa ya shiga kasuwa. Ah, ta wannan ba fulatin ya jawo sa muna jin ka to. Mm. a gurguje mm. gaskiya ya kamata mutane su ringa tsafta domin aka ce tsafta cikon addini mm. domin mutum idan ya yi aiki ya kamata ya shirya wannan riga ya sa wani ko kuma ya wanke shi hakan zai sa ya kare wasu daga ciki wasu mm. cututtuka. Eh, amma mata za ka samu wasu yan uwan mu fulani sai ka ga da wannan riga yake zuwa ki. Muna jin ka. ana kiwo da shi to gaskiya ya kamata su ringa jarawa. To mun gode kwarai da gaske. To tashi lafiya ni kan na nan na bar ku lafiya. To an kai amma ka cigaba da saurari. Kai ma ka huta lafiya. <laughs> To da muke magana assalamu alaikum. Hello? Kace Abubakar? Abubakar daga Bauchi. To ci gaba da ba mu bayani mu ji menene magana canza kaya. Mun gode. Mun gode. Tsafta ita dai kamar yadda dan uwana ya faɗa ya ce ita samu mace mai kyau shine asalin tsafta mm. Mm. don ko da baka da lafiya za iya kula da kai a gadon asibiti ko a raye ko ba rai mm. mace dai ita ce jagoran tsafta a gidan mutum kare da gaske duk tsafta da yake tsafta duk tsafta da ka zama mata ka ma za ka je ke tsafta maka da wata bata maka gaskiya haka ne amma in ka samu mace ta je ta gari in ka zamta mara ce wa ne in yasa kuma ɗayan ka na musulmi za ka irin wannan. Mm. gaskiya mata Allah sa ka musu alkhairar na gari amma ba ko su ga wanda suke koya amma dan mazan su tsafta. Mm. sunana Malam Abubakar Ganzo lokal don mai ma da ke Bauchi sai To to mun gode sosai Malam. Huta lafiya lafiya. madalla. To kafin mu ya lalubu mana shi masanin lafiya al'umma bari mu dan je mu dan shakata Neil. dai muna tafi ga lambar likita ta ki shiga kila ban san yanayin wuraren zamfara waya mm. to amma ko da bamu same shi yanzu ba ai alhamis mai zuwa na nan zuwa da zamu iya eh, alhamis ma muna iya mu kawo shi din mu ba shi isasshen lokaci ko mu tattauna da shi mu aji mm. ah, wato kin san akwai abin da ke ake magana bayan ga magana aski mm. kin ga akwai su irin askin gashi inda gashi zai fito ya ga kira da shebin misali irin hammata da ko ina ma ina dai inda ya dace to za ga idan wani lokaci ka bar gashi ya taru din eh. sai kai ta kauri kwarai da gaske eh to shi sa dama na so da mu mm. tambaye shi me yake haifarwa irin wannan kaji mutum ko kaji an ce wannan ai yana da kauri a jiki karnin jiki ko kwarin jiki shi bugawa me yake kawo haka to duk yana cikin abin da ya kamata duk mutane to mallam usman bayan gama askin akwai mm. abubuwa da mutane za su yi amfani da shi mm. yana cire warin jiki sosai mm. kamar kaga wannan lemun tsami yana da amfani sosai ga mata ga maza maza haka idan mace ta tashi idan ta yi aski ko ma waɗanda ba su ma san askin ko da gashin in ka sa ka wanke hammatanka da shi ka goga yana kwashe duk wani wari tunda ai zaki ga cewa ko ko ko ya ne ai kana ganin lemun tsami ka san za a yi da shi yawwa <laughs> to ba wai mm. maganan mai kuɗi ba ne ko talaka ne mun tsami dai mm. Allah ya hure ma kowa kowa zai iya amfani da shi. misali kamar mm. mu'amala da irin su dan turare haka da zai dan kauda maka dan wasu kauri da sauransu kin ga ai akwai masu arha. akwai wanda ma na hammata eh, ne su na hammatan na an yi eh. su ne kawai don su dauke warin hammatan nan sannan in ma wannan ya yi maka tsada misali zaki ga cewa akwai irin 'yan turaren mu 'yan dangwala ne irin turare ne na dangwalar da kila zaka mm. dan sai zaka ga dan auna ma shi yan naira 20 30 mm. sai ka koya ka dan murza haka ka dan sa a jiki in dai kana wannan askewan hammatan eh. kuma kana wankiya da lemon tsami ka dauka turaren ka sa shi kenan kar ka zo kana cewa ai eh, mata ba ta tsafta shi kai ma ba ka yi. Mm, eh. Haka ne kam <laughs> da kuma wanki wanki fa a rike shi sosai in aka sa kaya a wanki. Aka yi to ina ga ga kira na karshe da zamu dauka amma mako mai zuwa fa zamu zo da shi wannan masanin harkar lafiyar al'umma din. Salamu alaikum wa alaikum salam. Wa alaikum salam barka da aiki kai tsaye kuna magana da Sadi Sa'idu daga nan daura. To Sadi. To dan garin mu barka mm, da shiga wannan fili. Alhamdulillah ya kokari fa. To mun gode Allah. to kana kana da dan minti ne ra'ye masa mm. dadi ba kamar me shi ba to mm. kwarai kuwa na farko idan muka yi la'akari da ita maganar tsafta wata aba ce mai matuƙar muhimmanci ga dan adam mm, kwarai da gaske saboda idan muka duba rashin tsafta yakan jawo cututtuka daban-daban wadda ba ta la'akari da cewar imma wannan mai kuɗi ne ko kuma wannan ba mai kuɗi ba ne ba saboda duka ai rayuwa ce kuma ran nan guda ɗaya ne. Mm. To a gurguje lokaci ya tafi. Tsabtaka tsaftar ka zai iya taimaka ka samu ingantacciyar lafiya ta bangarori daban-daban kuma tana taimakawa a zamantakewa ta ma'aurata su mm. samu kyakkyawar fahimta kuma zaman su yayi lastin ba hararin juna ba hararin juna a rubuce a facebook to mun gode sadi lokaci ya yi halin shi a gaida mm. mutanen daura yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu ni daula salim sai kuma daniel brown da ya bada umarnin shirin har ma da thomas da shine injiniyan mu ne usman ahmad kabara a washington dc ke cewa cewa sai gobe idan Allah ya kai mu eh, juma'a kenan za mu juyo muku da abin da ya shafa al'ada cikin shirin yau da gobe.